daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana kai tsaye a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu a tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro mu da wannan lokaci yau Juma'a 28 ga watan Disamba ta shekara 2018. Amina Buhari auna ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kameru da Chadi. Wato goma na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanun labaran duniya. hukumomi a siriya sun ce sojojin gwamnati sun samu dannawa zuwa cikin wasu muhimman yankuna da ke arewa maso gabashin birnin manbit mai tasiri wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda akasari 'yan afirka ne ya samu isa bakin gabar spain bayan da ƙasashen turai da dama suka hana shi ƙasar pakistan ta hana tsohon shugaba asif ali dari da wasu da dama ficewa daga ƙasar Kanun labaran duniyan kenan kuka saurara. To a Najeriya ana ci gaba da cece ku ce dangane da harin da ake zargin mayakan Boko Haram suka kai a garin Baga da ke jihar Borno, inda masana ke ta tsokaci a kai. babu mafita ga wannan yaki da ta'addanci mun sha faɗa kuma za mu ci gaba da faɗa matsawar ba a garan bawul a sha'anin tsaro a najeriya ba to ba za a ko samo shi daidai yadda ake so ba to sai dai rundunar sojin ƙasar ta musanta wannan lamari da eh, wannan magana ba gaskiya ba ce ah, ba kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da ah, shaida ma jama'a abin da muke ciki to muna kuma tafe da wasu rahotanni da mashirin duniyar amurka sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imel amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumomin Siriya sun bayyana a wata rubutacciyar takarda cewa sojojin gwamnati sun samu dannawa zuwa cikin wasu muhimman yankuna da ke arewa maso gabashin birnin Manbij da ke ƙarƙashin ikon Aleppo. Sojojin na Siriya sun ce suna masu bayar da tabbacin shirin kare dukkanin 'yan Siriya da ma dokacin mazauna cikin birnin. Ƙungiyar dakarun kurɗawa masu kare Siriya YPG a takaice. wadda ita ce babbar kungiyar mayakan kurdawa a siriya ta yi kira ga gwamnatin bashar al-assad a yau dinnan juma'a da ta mayar da manbij a ƙarƙashin kulawarta don kare yankin daga barazanar hare-hare daga ƙasar turkiya muna masu gayyatar gwamnatin siriya wadda mu ma wani ɓangare ne nata da ta tura sojojinta don su kwace waɗannan wuraren don su kare manbij daga duk wata barazana daga turkiya a cewar kungiyar ta ypg a takardar bayanin wani jirgin ruwa ɗauke da bakin haure waɗanda akasari 'yan afirka ne ya samu isa bakin gabar spain a yau dinnan jama'a bayan da kasashen turai da dama suka hana shi shiga yankin gabar su ciki har da malta da italiya jirgin ruwa mai suna open arm ya ceto bakin hauren ne daura da gabar libya a ranar 21 ga watan nan na disamba jirgin na wata kungiyar agaji ne ta kasar spain mai suna proactive open arms bakin hauren waɗanda yawansu ya kai 310 sun fice daga cikin jirgin a yau dinnan juma'a a lulluɓa da jajayen barguna zuwa inda kungiyar red cross za ta gwada lafiyarsu a baya ma yayin da jirgin ke tafa da bakin hauren an amince a kai wani karamin yaro wurin jinya a tsibirin lampedusa da ke kasar italiya haka zalika ranar asabar wani jirgi mai saukar ungulu ya ɗau wata mace da jinjiri zuwa malta don a yi jinyarsu ƙasar pakistan daga yau dinnan juma'a ta haramta ficewa daga ƙasar ga tsohon shugaba asif alizardari da ɗansa ko magajinsa a siyasance bilawal bhutto da sauran wasu mutane da ke fuskantar zarge-zargen ɓadda sawun kuɗaɗen haram. Zardari wanda ya yi watsi da zarge-zargen da cewa bita da kullun siyasa ne kawai ya yi shugaba daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2013 kuma a halin yanzu da shi da ɗansa ne ke jagorantar jam'iyyar adawa ta pakistan people party wadda ke mulki a lardin kudancin sin wannan dokar hana fitar ta fara aiki ne kwana guda bayan da kasar ta yi juyayin zagayowar ranar da aka kashe matar zardari wadda ta yi firaminista har sau biyu wato benazir buttu shekaru goma sha ɗaya da suka gabata cikin mutane 172 da aka hana wa fita ƙasashen waje har ma da 'yar uwar zardari faryal tarful da babban ministan yankin sin murad ali sha da wasu fitattun 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki da ma'aikatan banki da kuma wasu manyan 'yan kasuwa gwajin gawar wani yaro ɗan asalin ƙasar guatemala ɗan shekaru takwas da aka yi ya nuna cewa yana fama da zazzabi mai tafi da mura a lokacin da ya mutu a hannun jami'an kwastam da dogara tsaron kan iyakar amurka a jihar new wato mexico ta kudu maso yammacin amurka ofishin babban jami'an binciken asibiti na jihar ta new mexico ya bayyana a wata rubutacciyar takarda a jiya alhamis cewa gwajin da aka yi a hanci da kuma huhun filibio gomez alonso ya nuna cewa yana dauke da mummunar murar alonso wanda ya mutu ranar jajibarin kirsimati shine dan guatemala na biyu da ya mutu a hannun jami'an kwastan na amurka a wannan watan fashewar na'urar transformer a wata tashar raba wutar lantarki ta yi matukar haskaka sararin saman birnin new york wanda ya ɗau launin shudi, matuka, da daren jiya alhamis fashewar ta yi sanadin rasa wutar lantarki a wurare da dama da jinkirta tashi da saukar jiragen sama da kuma kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ƙarƙashin ƙasa an ji wata babbar ƙara sannan sai wani hasken gaske a cewar jim john mai magana da yawun hukumar 'yan kwana-kwana a wata takardar bayani da ya rubuta wannan al'amari ya sa wasu mazauna birnin na new york musamman ma waɗanda suka yi ta rubuce-rubuce ta kafar twitter sun ɗauka mamaya aka kawo masu ko ma dai duniya ce ta kawo ƙarshe. Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rahotanni na cewa mayakan Boko Haram sun kai wani hari a garin Baga da ke jihar Borno inda wasu bayanai ke nuni da cewa har mayakan sun kai ga kwace garin. Wannan lamarin ya sa masana a fannin tsaro na ta tsokaci kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana. yanzu wannan babban bala'i da ke faruwa wanda ya kawo har boko haram sun sake karbi, a sun fara kwace manyan garuruwa irin su ba ga kai ka san cewa ko dai an yaudari yan najeriya ko an yaudari shugaban kasa babu mafita ga wannan yaki da ta'addanci mun sha faɗa kuma za mu ci gaba da faɗa matsawar ba a garan bawul a sha'anin tsaro a najeriya ba to ba za a ko samo shi daidai yadda ake so ba. shaibu gadi wani mai sharhi kan al'amuran najeriya kenan ke kokawa bisa yadda mazo mazauna garin Baga suka tabbatar da cewar yanzu mayakan Boko Haram ne ke iko da garin bayan da suka kwace shi. Amma cikin wata sanarwa rundunar sojan Najeriya wacce ta karyata cewar Boko Haram sun kwace garin na Baga ta ce dakarunta suna can suna fafatawa da mayakan sun ma kore su. A halin yanzu an ma turo jiragen yaƙi wanda ke bin waɗannan 'yan ta'adda. Amma masu sharhi irin su Sha'ibu Mungadi na kira wakala bisa wannan sanarwa ta sojoji. Ai babu sauran 'yan Najeriya su ɗauki bayanan sojojin Najeriya da gaskiya yanzu. Domin bayanai masu cin karo da juna a can baya an yi ta samun su. 'Yan Najeriya sun ji sojojin Najeriya sun ce sun kashe shukau, sun taba jin cewa sun kama shukau, an taɓa jin ƙanana sojoji sun ce sun kai inda ga su ga shukau ɗin amma aka ce su dawo aka hana su kama. 'Yan Najeriya irin su Hajiya Umma Abdullahi Getso wace ke takarar mataimakiyar shugaban ƙasa na ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar YPP na nuna damu damuwa dangane da halin tsaro a Najeriya a halin yanzu. Harkar tsaro lalacewa ta yi. Ba Da mun can da ta'addanci ne ke faruwa yanzu ya ninka da kuma yana yana faruwa kuma inda fi sabila harkar tsaron ake so a gyara. Ai a lokacin an ce mana kasashen waje sun kisa saiwa da Jonathan makamai shi yasa bai yaki Boko Haram ba yanzu kuma ana sai da makaman amma ko kwanakin baya na ga sojoji suna kuka a dazuka suna aiko da bidiyo cewa ga su an kuma tura su babu makaman amma wannan karan yau ana fitar da kuma biliyoyin kuɗi kuma sannan har gobe ta'addancin ma kuma yin gaba yake. To ko yanzu sananne ne abin yi aliko yan rashid harun wani masanin tsaro ne sun sojoji an musu training akan conventional war su kuma wayannan mutanen asymmetric ne unconventional war suke da shi saboda haka ya kamata Nigerian Armed Forces canza strategy Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya a ƙauye birane misalin su baga sun yi ta gilla ga baki a gaida hassan maina kaina to sai dai rundunar sojin kasar ta najeriya ta musanta ikirarin da ake yi na cewa mayakan na boko haram sun karbe ikon garin kamar yadda za ku je a wannan tattaunawar da wakilin haruna dauda biyu ya yi da kakakin rundunar soji ta kasar najeriya brigadier general sani usman kuka sheka wannan magana ba gaskiya ba ba kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da shaida ma jama'a abin da muke ciki ya zuwa yanzu sojojinmu ke gudanar da harkokinsu a wannan bangare kuma za a ci gaba da ayyuka ba ma nan ba har wasu wurare to akwai mutane da dama da ke kwararowa daga wannan gari zuwa garin baga zuwa garin cikin garin Maiduguri daga baga kenan kamar wani shawara zaka ba su ganin cewa wannan batu ba gaskiya bane ai tuntuni ma mun sanar da su kuma an sanar da hukumomi a waɗanda suna nan suna ma jama'a magana kuma a sanarwar da muka hidda ko jiya mun tabbatar masu da cewar ana nan ana tabbatar da yanayin tsaro a wannan sashe kuma su kwantar da hankalinsu. Suka kaddamar da wani sabon shiri na yaƙi da kuke da ta'addanci da ake kira Igwe Equatri wato a dama akwai shi a wasu bangarorin kasar nan wanda yanzu aka ce ya zama duk ƙasa za ku dinga wannan yaƙi da kuke da ta'addanci da kuma wasu alamuna da suka shafi tsaro ku za ku muna ƙarin haske game da wannan shiri eh kamar yadda ka ji shi general adewo ya shaida a madadin hafsan hafsoshi na sojan ƙasa wato lieutenant general tukur yusuf ah, makasudin wannan rawar daji da za a yi shine a maganin wasu matsalolin tsaro ba wai wani bangare na kasan nan ba saboda akwai matsaloli da suka jebanci bangarori da dama in ka lura shekaru biyu da suka gabata an yi wannan rawar daji a ah, wato abin ga wani bangare na kasan nan kamar can kudu maso gabas to yanzu duka bangarorin za a yi kuma dangantaka shi da nan wannan operation lafiya dole da ake yaƙi da 'yan ta'adda shine kamar tuna masu ake yi da kuma cewar baya ga ta'addanci a ko'ina akwai wasu matsaloli da suka ah, na tsaro misali fashi da makami sata jama'a da dai makamantansu to don haka yanzu gaba ɗaya za a yi a ƙasa kuma wannan ya sami nasaba ne ga ainihin aikinmu na ba hukuma farin kaya a gudunmuwa wato in ka duba abin nan sashe na 217 na ɗaya da na biyu za ga cewar sojoji akwai gudunmuwa da za su bada musamman ma kuma sai ya kasance gashi a shekara mai zuwa za a shiga shekarar zaɓe to kuma mun la'akari da cewar akwai wasu ayyuka na da suka kawo matsalolin tsaro so ake so a yi maganin su yadda zai kasance an samu an yi zaɓe a ƙasar nan cikin kwanciyar hankali da lumana. kakakin rundunar sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka kenan. To daga batun harin na baga, bari mu leƙa jihar taraba inda rundunar tsaron farin kaya a najeriya ta civil defense ta ce ta tafke wasu da ake zargin barayin shanu ne a jihar taraba da ke arewa maso gabashin kasar ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani yanzu haka dai matsalar sata shanu da kuma karan dabbobi bayan ma ga batun satar jama'a domin neman kudin fansa na mako cikin matsalolin tsaro da ke addabar al'ummar jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya to sai dai kuma yayin da ma wannan ke faruwa hukumomin tsaro a jihar sun ce sun tashi tsaye domin yaki da wannan annobar inda hukumar tsaron farin kaya ta civil defense ta samu nasarar cafke wasu barayin shanu umar buba dan shekaru 37 na mako cikin kasan gurman barayin shanu a jihar da dubansa ya cika sun sato shanu sun kawo abokin aikin shi wanda suka kawo shanu ko ya kama shi ne ko yaya ne to daga nan shi ya kunshi shanu ya bar sama da shanu kidaya mai da su shan ne a'a ina yayi da su ne abinda ban sani ba kenan shi ma wannan da aka kama na cikin 'yan gidan umar buba ya ko ne da lamarin ya faru. Eh, ya na ne ya tore ni muka dauka shanu muka kai mishi daga mallu zuwa ma'adasa. Shi ko fita ɗaya ne daga cikin masu amfani da keke nafe wajen satar ƙanan dabbobi ya ko bai ne da ma suke su yi satar. Cikin keke nafe, keke wani ne, cikin keke nafe ne kawai ba wai shi ne keke nafe ma bai sani aikin da keke nafe ɗin ba. Shi ya zato kamar ana ɗaukan fasinja ne. To sai dai ko da yake nuna manema labarai waɗannan da aka kama, kwamandan rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Taraban Isa Kamilu ya ce za a ci gaba da ƙoƙarin da suke na kare dukiyoyin gwamnati da ma na al'umma. Fashi kan hanya musamman a kudanci kudancin wannan jiha tamu to shi din ma muna nan haɗin gwiwa na jami'an tsaro muna nan sosai muna kokarin duk yadda zamu mu ga an dakile wannan din ma in Allah ya so yarda amma dai babban nasarar kamar yadda nace wancan fitintinu da suke addabar mutane su sa mutane su bar gidajen su a kokona gidaje a karkashe mutane to gaskiya an samu sauki sosai domin zaka ga a watannin nan dai wata uku hudu baya to wani abu ya lafa sosai a wannan jiha kuma wannan ba karaman nasara ba ce a yadda aka san fitintunun a watannin baya haka nan kuma kwamandan ya shawarci al'umma da suke sa ido da kuma ba da bayanai. a gumamin sadarwa ko kuma a dukiyar gwamnati da gine-gine da sauransu ko tituna ma amma babban abin ta kai takaici shine sace-sace da suka yi wa sai ka kananan yara matasa maimakon a same su a wurin neman halallunsu misali noman rani jiha irin taraba mai arzikin kasa da ruwa da duk abin da ake bukata amma sai ka ga matasan sun bambace su tafi suna sace-sace daga fisgar wayoyi da jakankunan mata zuwa satar awaki har da shanu da duk abubuwan wanda za su iya samu su sata to duk irin waɗannan mutane muna kama su kuma muna binciken su kuma mu gurfanar da su a gaban shari'a koma da menene da yan iya magana kan ce sana'a sa'a wai ku rashin sana'a sata ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na To a gaida Ibrahim Abdulaziz kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe goma na safe da minti goma sha takwas. Yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne domin za mu bita ne ko kuma waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka kawo muku a cikin wannan shekara. Lura da cewa wannan juma'a ita ce ta ƙarshe a shekara ta 2018. Sunana Mahmud Lalo. waiwayen namu zai fara ne daga batun sallamar tsohon sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda shugaba trump ya mai gurbinsa da mike pompeo a watan maris din wannan shekara ne shugaba trump ya sallame tilasin bayan da ya bayyana cewa suna samun sabanin ra'ayi kan sha'anin mulki wannan sallama ta tilasin ta baza cikin gaggawa kamar wutar daji inda 'yan majalisar dokokin ƙasar ta amurka suka yi ta tsokaci kan tasirin wannan sauyi da aka samu a fannin harkokin wajen ƙasar Sanata John Conin dan jam'iyyar Republican ne. Uh, Ban ji daɗi ba da Tillerson zai tafi, amma kuma zaɓin da aka yi wa Pompeo ya yi daidai. Ga kuma abin da Sanata Robert Menendez ɗan jam'iyyar Democrat ke cewa. A duk lokacin da aka samu sakataren harkokin wajen Amurka yana zuwa fagen duniya yana faɗin wani abu na daban. Sannan aka samu shugaban ƙasa da zai zagaya ya faɗi wani abu daban kan batu guda wannan zai haifar da rudani a duniya. To a tsakiyar watan Afrilun wannan shekara ne mai ɗakin tsohon shugaban amurka marigayi george h.w bush wato babura bush ta rasu ko da yake ta riga mijinta george h.w bush ɗin rasuwa na tsani naga ana sukar mijina mai basira na kan matukar fusata idan naga ana sukan ɗana. To a watan Yunin wannan shekara ce a karan farko shugaban Amurka ya gana da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda suka jima suna musayar zafafan kalamai inda suka tattauna kan yadda za a kwance damarar makaman nukiliyan ƙasar koriya ta arewan da kuma yadda za a ɗage wa ƙasar wasu takunkumi bayan tattaunawan ta shugabannin biyu na tambayi farfesa yusuf alasan na jami'ar missouri da ke nan amurka irin darasin da ƙasashen afirka za su iya koya a nan wannan ilimi da allah ya ba su da jajircewa da suka yi akan kera makaman wannan ƙara dangi da suka yi ko kuma da makamai masu linzami da suka yi wannan shi ba su wannan daraja to kuma ba wani abu bane abin da nake so ɗaya daga cikin darasin da nake so bayani ga shugabannin afirka shine ilimi kaga wannan ta hanyar ilimi suka yi kuma ilimin na aka tsaya aka bincike kuma ba wai kawai makaman ƙara dangi ba a'a ka je ka kasashen su a gina suke ba su da rikicin ruwan sha ba su da rikicin lantarki ba su da rikicin tituna ba su da rikicin abinci to wani batu har ila yau mai jan hankali da ya faru a wannan shekara shine yadda aka zargi hukumomin amurka da tsayawa tsayin daka suna kara saudiya daga zargin da ake mata na hannu a kisan ɗan jaridar nan jamal kashogi bayan wata ganawa da hukumomin saudiya da na turkiya da ya yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce shi da shugaba trump sun amince a bari saudiya da turkiya su kammala bincikensu kafin amurkan ta ɗauki mataki Yayin da al'amura ke kara bayyana, za mu ɗauki matsaya akan abin da ya faru a can tare da yin la'akari da irin hujjojin da aka gabatar mana, waɗanda da su Amurka za ta yi amfani wajen mayar da martanin da ya dace. To a baya bayan nan kuma, wato a watan Nuwamba aka yi zaben rabin wa'adi a nan Amurka. wanda lokaci ne da kusan za a iya cewa ana yanke hukunci kan shekaru biyu na sabuwar gwamnati da ke mulki ta hanyar zaben 'yan majalisun dokokin kasar da wasu gwamnoni zaben wanda aka yi shi a watan nuwamba ya kasance na farko da aka ga mata a amurka sun lashe kujeru a matakai daban-daban da dama alexandria ocasio cortez na ɗaya daga cikin mata da aka zaɓa waɗanda za su je majalisar wakilai masu ƙarancin shekaru Wannan shi ne abin da muke nufi, wannan ba gangamin yakin neman zaɓe ba ne, ba ranar zaɓe ba ne, wannan wata fafutuka ce. Daga cikin matan da aka zaɓa, wannan shi ne karan farko da aka fara samun mata musulmai waɗanda za su yi wakilci a majalisar dokokin Amurkan, wato Rashida Talib da Ilhan Umar. Ni ce Rashida Talib, 'yar majalisar dokoki da aka zaɓa. Ita kuwa Ilhan Umar, wacce asalinta 'yar gudun hijira ce daga Somalia, ta fito ne daga jihar Minnesota. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you all for being na gode maka. Allah na gode maka. Ina mai miƙa godiya ta gare ku da kuka kasance tare da mu a nan. A kuma watan Nuwamba ne wata wutar daji da ta tashi a jihar California a yankin garin da ake kira Paradise City ta halaka mutane da dama tare da lalata gadar ruwan gidaje. An kwatanta wannan wutar daji a matsayin mafi muni a tarayyar jihar da ta auku a wannan zamani. kuma karshen watan nuwamban ne aka yi wani babban rashi a nan amurka inda tsohon shugaban ƙasar na 41 wato george h.w bush ya rasu yana mai shekaru 94 marigayin ya kasance mahaifi ga wani shugaban ƙasar wato george w bush wanda ya yi jawabin yabo a lokacin jana'izar mahaifin nasa Lalle za mu kewarka irin halayenka na dattaku da faɗin gaskiya da nuna tausayi. za su ci gaba da kasancewa tare da mu har abada yayin da muke masu zubar da hawaye za mu ci gaba da tunawa da damar da Allah ya bamu muka san ka muka kuma soka. ka a great and noble man the best father a son or daughter could have to halin da ake ciki kuma yanzu haka wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin Amurka na rufe bayan da 'yan majalisar dokoki da shugaba Trump suka gaza cimma matsaya kan kudaden da gwamnati za ta kashe shi dai shugaba trump yana nema ne 'yan majalisun su amince ya kashe dala biliyan biyar domin gina katanga tsakanin amurka da mexico yayin da su kuma suka ki amincewa da wannan bukata tasa lamarin da ya sa ya ki saka hannu akan kasafin kuɗin da gwamnatin za ta kashe wanda ya haifar da rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati masu tsaro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako wanda ya waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da suka faɗaukan hankali a shekarar nan ta 2018 a nan amurka sai kuma idan allah ya kai mu wata juma'a a sabuwar shekara a madadin daukacin abokan aiki na da suka tallafa a lokuta daban-daban wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo ke cewa muna godiya da jinjina a gare ku da kasance da mu a wannan shiri da kuma fatan za ku ci gaba da hakan a shekara mai zuwa. sai kaɗan daga cikin ra'ayinku masu sauraro. mu ta farko a yau ta ce, Salam VOA Hausa, to da farko dai muna yi wa dakarun sojojin ƙasarmu ta tarayyar Najeriya addu'a. Allah ya ba su ikon nasarar kwato garin baga, saƙo daga Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi da Malam Umaru Kamba ya wuri. da ɗan asabe mai fata ya wuri. Sai wasiƙa ta gaba wadda ta fito daga gurin Murtala Ibrahim Zangon Daura wanda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, cin zarafin juna da ya zama ruwan dare a tsakanin magoya bayan Atiku da Buhari, da fatan za su daina domin Buhari da Atiku dukkaninsu 'yan arewa ne. Salam VOA Hausa. matasa da 'yan gudun hijira a jihar Zamfara. Zanga-zanga ba shi ne mafita a kan bala'in da kuka samu kanku ba, al'ummar zamfara maza da mata addu'a da fatan alkhairi shi ne ya kamata ku yi. To yanzu kuma sai labarai a takaice. a takaicen hukumomin Siriya sun bayyana a wata rubutacciyar takarda cewa sojojin gwamnati sun samu dannawa zuwa cikin wasu muhimman yankuna da ke arewa maso gabashin birnin Manbij da ke karkashin ikon Aleppo. Wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda aka sari 'yan Afirka ne ya samu isa bakin gabar Spain a yau dinnan Juma'a bayan da kasashen turai da dama suka hana shi shiga yankin gabar su ciki har da Malta da Italiya. Ƙasar Pakistan daga yau dinnan Juma'a ta haramta ficewa daga ƙasar ga tsohon shugaba Asif Ali Zardani da ɗansa da magajinsa a siyasance Bilawal Bhutto da sauran wasu manyan mutane da ake zargin su da wato almandahana. Gwajin gawar wani yaro ɗan asalin ƙasar Guatemala ɗan shekaru takwas da aka yi ya nuna cewa yana fama da zazzabi mai tsanani da ke tafa da mura lokacin da ya mutu a hannun jami'an kwastan da dogarawan tsaron kan iyakar Amurka a jihar New Mexico da ke kudu maso yammacin Amurka. fashewar na'urar transformer a wata tashar raba wutar lantarki ta yi matukar haskaka sararin saman birnin new york wanda ya ɗau launin shuɗi matuka da daren jiya alhamis fashewar ta yi sanadin rasa wuta a wurare da dama da jinkirta tashi da saukar jiragen sama da kuma kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ƙarƙashin ƙasa. To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Inda za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa. da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin sai kuma mu Mr. Justin Thwaites, Amina Buhari auna ce, nake ce muku sai mun haɗu a shirinmu na dare.